sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Mai Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa 'yan awarin biyafara sun ci galabar mutanen kudu maso gabar da dama sun zauna a gida yayin da aka gurfanar da Nnamdi Kanu a gaban kotu. Sun sa makabula su zure bulkansu suka haɗu da wani mai moto da suka tare sai suka killa ma moto nashi wuta. shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilan najeriya aishatu jibril dukku ta yi bayanai filla-filla kan sabuwar dokar zaɓe mabiya addinin krista a nijar sun taya masu maulidi murna duka mu kirista muna taya yan uwanmu murna da wannan sallah muludu da ake muna taya su murna muna kuma fatan alheri Ƙungiyar ittifaƙin arewa northern consensus ta haɗa rahoton neman diyar asarar 'yan kasuwar arewa sanadiyar zanga-zangar 'yan muka kai mu ga shi shugaban kasa da kuma majalisar ɗinkin duniya majalisar amurka da ta birtaniya duk mun kai musu wa'annan koke daga bauchi kuma muna da rahoto kan shugabanni biyu da ke ikirarin shugabancin apc mu ne muka yi congress halatacce saboda mun bi umarnin party yau juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa amma da farko a dakaci labaran duniya daga washington dc Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis sojojin kasar Habasha sun kai hari ta jiragen sama a garin Mekele, wanda shine hari karo na uku a babban birnin yankin Tigray a wannan makon, yayin da gwamnati ke kokarin rage karfin sojojin Tigray da suke yaƙi da suna kusan shekara guda. Mai magana da yawun sojojin Lagese Tulu ya shaida wa manema labarai cewa harin da aka kai ta sama ya nufi cibiyar horas da sojojin tigray ya ce sansanin a baya sojojin habasha ne ke amfani da shi a yankin sai da ya kawo yanzu babu cikakken bayani kan asarar rayuka yaƙi ya ɓarke kusan shekara guda da ta wuce tsakanin sojojin habasha da ƙungiyar fafutukan neman 'yancin yankin tigray wacce ta yi mulkin ƙasar habasha na shekaru talatin amma yanzu ke mulkin yankin arewacin tigray kaɗai makele ba ta fuskanci wani gagarumin fada batun watan yunin da ya gabata lokacin da sojojin habasha suka janye daga yankin kana sojojin tigray suka sake karɓa iko da mafi yawan yankin wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar myanmar mai barin gado ta faɗa jiya alhamis cewa myanmar ta faɗa yakin basasa tun bayan juyin mulkin sojoji inda ta yi gargaɗin cewa damar koma kan mulkin demokuraɗiyya tana ɓacewa kuma tana nuna cewa ƙarin takunkumi zai iya taimakawa. Christine Shirena Bogna wacce ta yi murabus bayan sama da shekara uku da rabi a mukamin ta faɗa wa taron zauren majalisar ɗinkin duniya a watan Yuni cewa akwai babban haɗari na yakin ba sasa bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar ɗaya ga watan Fabrairu inda suka tsare usan suci da sauran zababbun shugabannin gwamnati. Lokacin da aka tambaye ta jiya Alhamis ko yanzu akwai yakin basasa sai ta ce a cikin ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa muna amfani da rikicin makamai na cikin gida kuma zan yi amfani da wannan kalmar yanzu. Ta ce yana da matukan muhimmanci cewa gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya ba su nuna alamar amincewa da mulkin sojin ba da kuma kare muradin 'yan kasar waɗanda suka jefa ƙuri'a shekara guda da ta gabata suka zaɓi gwamnatin Suci. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zanga ta barke kan titina a Khartoum jiya Alhamis kan gwamnatin rikon kwarya ta Sudan. Magoya bayan kawancen kungiyoyin farar hula na ƙasar da ke arewa maso gabashin Afirka karin 'yanci da canji sun fito bayan da ɗimbin jama'a waɗanda ke goyon bayan gwamnati da sojojin ke jagoranta suka yi zanga-zanga a dawa da gwamnatin farar hula a ranar Asabar. dubban masu zanga-zangar neman dimokuraɗiyya sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula zanga-zangar da suka yi ta zagaye fadar shugaban ƙasa inda masu zanga-zanga goyon bayan sojoji suka zauna na tsawon kwanaki shida a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters rikicin bangarorin na barazanar wargaza yarjejeniyar raba madafin iko na sudan kafin zaben uku. jiya alhamis jihar texas da ke amurka ta yi kira ga kotun kolin amurka da ta bar dokar da ta kusan hana zubar da ciki gaba ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Joe Biden ta nemi babbar kotun ƙasar da ta dakatar da dokar da take shigar da ƙara jihar Texas wacce ita ce jiha ta biyu mafi yawan jama'a Amurka ta kara wani umarni na alƙalai uku na kotun ɗaukaka ƙara ta biyar wanda ya ba da damar dokar hana zubar da ciki ta kama aiki bayan da wata ƙaramar kotu ta dakatar da ita. Jihar tana jayayya na gaba ɗaya nesa ba kusa da kuskure inda kotun ta biyar a takaitaccen bayaninta na ƙarshe cewa watakila Texas za ta yi nasara daidai ne. Ta faɗa babbar kotun cewa babu wani dalili da zai sa a hanzarta yanke hukunci kafin a sake duba hukuncin a matakin ɗaukaka ƙara. Gwamnatin Biden ta ba da hujjar cewa dokar ƙarar ta saba kundin tsarin mulki saboda ta hana zubar da ciki a kusan makonni shida. Gwamnatin Biden tana shirye-shiryen buɗe iyakokin Amurka ga matafiya da suka yi cikakkiya allurar rigakafin covid-19 a ranar 8 ga watan nuwamba amma matakin ba zai shafi waɗanda suke neman mafaka da ke iyakar kudancin ƙasar ba da yawa daga cikinsu an hana su shiga ne a ƙarƙashin umarnin lafiyar jama'a na lokacin gwamnatin trump wanda ke ba da izinin fitar da bakin haure cikin hanzari gwamnati tana jin daɗin sake buɗe iyakokin ƙasa tsakanin amurka da mexico da kuma amurka da canada wanda aka rufe ga kusan matafiya tun a watan Maris na 2020 a matsayin nasara ga al'ummomin da ke da alaka a cikin dukkan kasashen uku. Tafiya ta kan iyaka tana haifar da ci gaban ayyukan tattalin arziki ga al'ummomin kan iyaka, kana tana amfanar da tattalin arziki gaba ɗaya. sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa muna farin cikin ɗaukan matakin dawa da tafiya ta yau da kullum cikin aminci da kuma hanya mai ɗorewa. labaran duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Barazanar 'yan awaren biyafara ta ci galabar mazauna kudu maso gabashin Najeriya inda suka zauna a gida daidai lokacin da aka sake gurfana da shugaban kungiyar 'yan awaren IPOP Nnamdi Kanu a gaban kotu a Abuja. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe ya aiko rahoto da ke nuna cewa an samu tsit a biranen don mutane sun zauna a gida. Everywhere is calm. Everywhere is as exalted as Ethiopia. Kenan Mr. Jude Owa Manam daga Owerri a jihar Imo yana cewa ko ina yana nan shiru ko ina na nan shiru kamar makabarta hatta kaji ba su fita waje ba. Sunana Abubakar Isa Bauchi sakatare na Niyyar Allah Enugu State. Babu wanda ya fita don mun ce ma kowa su zanna a gida su da shi wannan matsala ba mu san ya yake ko ba haka bane. Yawwa dukkan mu dai kowa yana gida wallahi. Yayin da Mr. Ifani Motiribo daga Oka a jihar Anambra ya bayyana cewa. Ya ce babu wani motsi a garin Oka. kowa yana zaune a gida babu wata zirga-zirga ta ababen hawa ko ta mutane saboda fitan waje yanzu hakan ma wani haɗari ne To ko me ya faru kuma a garin Aba da ke jihar Abia da ya tayar da hankalin jama'a? Yar mace ne yake magana daga nan Abia State a cika zonan Kora ta Jackson sun kona mota guda ɗaya a wajen. A yanzu haka sun kona ta sassa ba tun kalin karfe shida. Wace irin mota? Bos ne haka ta 'yan kasuwa wanda suka fita za su tafi kasuwan kauye. Kuri mutane suka kone mota. Ana magana Alain Salihu ɗan wanzan ciyaman kasuwan albasa a ba. Tun da safe wani grup da baƙaƙan kaya sun sa baƙa hula su zure fulkansu. Suka taso ma Eka Junction suka haɗu da wani mai moto shi da suka tare sai suka cinna ma mota na shi wuta. Soja suka bi su da gudu su kuma suka ruga suka cikin abin urata. Ko da yake hukumomi ba su tabbatar da aukuwar wannan lamarin ba saboda ba su ansa kiran da na musu ba batun kone-kone hare-hare da ma kashe-kashe a duk lokacin da ake zaman gida ya zama ruwan dare a wannan yankin. Duk da dai jama'a da dama na ci gaba da cewa ba bisa son ransu ba ne suke wannan zaman gidan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia. za mu shiga majalisar wakilan najeriya don wannan zantawa da shugabar kwamitin zaɓe aisha jibrin dukku ta yi bayani filla-filla kan tanadin sabuwar dokar zaɓe Majalisar dokokin dai ta yi gyara a dokar da ta hada da ya ba da damar zaben 'yan tarki a tsaida dan takara da kuma tura sakamako ta na'ura. Mun yi zama tsakaninmu da sanatoci ana so ne dama a gyara ita wannan dokar zaɓe yadda zai kasance an fitar da kundi ɗaya wanda za a kai ma shugaban ƙasa. To a lokacin da aka kawo bata zama doka ba tukunna ƙuduri an samu bambance-bambance tsakanin 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dattawa to dole ne a zauna a cimma matsaya daya to wannan zaman da aka yi aka kawo bambance-bambancen nan aka tattauna aka ga wanne za a dauka ba wai canza ba a canza ko kalma daya idan an zo zama ba canza ake ba za a duba wanne za a dauka in an zo akan wannan wuri a duba wanne za a dauka za a dauki majalisar wakilai ne ko na majalisar dattawa abin da muka yi kenan kuma alhamdulillahi mun cimma matsaya daya mun gama gyara yanzu za mu mayar sanar da majalisa amince da abin da muka zo muka yi a yau mun yadda za a aika da zaɓe ta na'ura sannan kuma mun yadda jam'iyyu za su fitar da 'yan takara kai tsaye a bayyane 'yan jam'iyya wanda za su zo da katunan su na jam'iyya su yi layi ko me aka yadda aka aminta da shi su fitar da 'yan takarkari akwai korafe-korafen da suka faru a majalisa lokacin da kuka kammala wannan aiki da 'yan bangaren adawa ke ganin kaman kun yi son kai cikin wannan al'amari na fitar da ɗan takara kamar ku ne kuke son ku kyautata mu kanku shin ya kika ji da wannan bayanin a yanzu to a gaskiya ba haka bane mu abin da muke so muna so mu karfafa demokradiyya ne domin in ba hakan aka yi ba zai kasance ba akwai sauran rina a kaba amma yanzu yadda muka fito kowa ne zai fito inda kai dan jam'iyya ne ke yar jam'iyya ce ki fito ranan da aka shirya sannan ita hukumar zabe zaɓe INEC ta zo ta tabbatar ta gane ma idanta cewa lalle gashi 'yan takarkarinmu za a fitar da su ta wannan hanya. Saboda haka mun yi ne domin mu inganta demokradiyya a Najeriya. Ba kya ganin kamar har yanzu akwai alamun son rai cikin wannan al'amari domin wajen fidda shugabannin jam'iyyun ma ai ba kowa da kowa ne zai zaɓi wayanda za a fitar ba ko? Wajen fidda shugabannin jam'iyya kowa da kowa ne ya ya yi zaɓe. Daga inkin koma daga gundumomi kowa in dai kai ɗan jam'iyya ne kana da rana ma ka zo ka yi ku zo ku ce in kun yadda mun yadda da wannan za mu ce eh, mun yadda in kuma zaɓe za a yi akwai 'yan takarkari da suka fi in takarar da suka fi mutum ɗaya sai a zo a ce to za a yi zaɓe in kuma kun yadda cewa wannan dukkanmu an aminta wannan ɗan takara ne to shi kenan wato an yi consensus kenan a da kaka aka faro sannan aka wa dama kuma 'yan ƙananan hukumomi su kuma su zo su zaɓi na jiha haka aka yi to yanzu kuma kin ga saura babba da za a zo a yi na ƙasa baki ɗaya kenan ai mun ba a cire yan delegates ba ba ku cire yan delegates ba kenan ai tunda eh, misali kamar a ce a abuja in ana da yan jam'iyyar apc mutum miliyan uku misali a ce duka miliyan uku nan ne suka fito suka zaɓi shugabanni to ai kin san harkar demokradiyya ba za a tilasta maka a ce sai ka fito ba san ranka ne ka fito in ba kya so ki fito ma sai ki zaman ki ba sai kin fito demokradiyya kenan amma an baki dama an baka dama shugaban kwamitin zaɓe ta majalisar wakilan najeriya Aisha Jibrin Dukku a wata da Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar mabiya addinin Krista sun taya masu maulidi murna a lokacin da masu maulidin ke taruka da jerin gwano a sassa daban-daban na duniya. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Yanzu haka dai a wannan yanki na jamhuriyar Nijar Najeriya ana ci gaba da gudanar da waɗannan shagulgulla na maulidi inda waɗansu suka yi a can baya kuma waɗansu kenan suna yi yanzu kuma waɗansu za su yi a nan gaba. A nan garin birnin Kwanni shugaban haɗin gambizar ɗariƙoƙin addinin Kirista ne suka taya musulmin murnar zagayowar wannan ranar kamar irin yadda su ma musulmi ke taya su murnar zagayowar ranar haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam a kowane biyar ga watan Disamba a lokacin da suke sallolin Kirsimati kamar da za ku ji daga bakin fasto Abubakar Musa. Dukan mu zuriya guda ne, dukan mu kuma daga Adamu muka hito, kuma dukan mu 'yan juna ne yau idan ka ce kai gaba da wanga ko kai gaba da wanga dukan mu yan uwa ne kina da haka muna dukan mu kirsa muna taya yan uwan mu murna da wannan sallah mulud da ake muna taya su murna muna kuma fatan alheri zuwa ga kasar mu ta Niger zuwa ga su shugabanni namu zuwa ga shugabanni na addini duka muna fatan alheri kuma muna roko cikin duka shagulgulan da ake yi muna kira ga yan uwa su ci gaba da addu'a domin ubangiji tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma dukan mu kirsa muna farin ciki da wannan ah, sallah da da aka yi kuma muna ma yan uwa barka da sallah kuma mun musu fatan alheri kamar yadda da muna yin sallah mu ma ka kai muna ziyara su muna barka da sallah mu ma muna musu barka da sallah haka zalika shugaban kungiyar nan ta sedir ta haɗin kan mabambanta addinai ta gundumar birnin kwanni cewa da malam muhammadu dan wazifa cewa yayi wannan abu ne mai kyau na kiristoci su musulmi murna kuma wannan yana nuna irin haɗin kan da ke tsakanin tsakaninsu abinda ke ƙara sawara ana samun zaman lahiya tsakanin al'ummomin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar. Sha'anin da wannan mauludi da aka yi bangaren kiristoci suka taya mu murna suka hattaya kanun su murna tun da wannan manzo da muke wannan mauludi domin shi manzuna wanda Allah da kansa madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya gaya ma duniya gaba ɗaya cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah mu aiko ko fa ce rahama ga talikan duniya gaba ɗaya babu sai wani sai wani dan shi Allah bai ce a rahama ga musulmi ba ko rahama ga maza ko ga ma sai ce lil alamina duk wanda ba Allah ba kenan manzon Allah zakko shi duniya rahama na gare dan haka wannan mun ji dadi wa suka taya mu murna shi dai wannan lamarin na taya juna murna da mabambanta addinai yake yi a cikin wannan kasar a irin wannan lokaci da irin lokacin sallar kirsimati domin tunawa a wannan lokacin da haikuwar annabi isa yesu almasihu yana ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin mabambanta addinai da kuma nuna cewa jamhuriyar Nijar ta zamanto abin koyi kuma abin kallo game da zamantakewa mutane da al'ummomin da suka sha bamban warin yin addinan su a tsawon rayukansu haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Tukar da Asha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta ittifakin Arewa wato Northern Consensus Dr. Awal Aliyu Abdullahi ya karɓi rahoton neman diyar asarar da 'yan kasuwar Arewa suka yi a kudu musamman ma sanadiyar zanga-zangar NSAS. Dr. Abdullahi ya ce kungiyar za ta mika rahoto ga fadar Aso Rock don samun diyar rayuka da dukiya da aka rasa. Ita Northern Consensus Movement haɗakan kungiyoyi ne ɗari da goma sha biyar daga arewacin Najeriya. Kungiyoyin nan duka suna da rijista da Corporate Affairs Commission na Najeriya domin tabbatar da kwato haƙƙin ɗan arewa da kuma tabbatar da cewar ba a zalunci ɗan arewa ba ko a Inaki ko a Najeriya ko ma a wajen Najeriya. A kamar yadda ka sani an yi rikicin 'yan shekarar da ta gabata aka zo aka yi na a kinyale sasha market da ke ibadan aka zo aka yi na ipob wato na da kano da aka kashe yan arewa aka kona musu dukiyoyi babu gaira babu dalili wannan yasa muka kai koken mu ga shi shugaban kasa da duk wata hukumar da ta dace a kaiwa a najeriya da kuma majalisar ɗinkin duniya da majalisar amurka da ta birtaniya duk mun kai musu wa'annan koke bayan nan muka tafi yajin aiki na baba sai ta gani daga baya shugaban kasa ya naɗa gwamna ya haya bello ya kira mu muka zo muka zauna da shi muka tafi fadin shugaban kasa muka zauna da chief of staff akan wannan al'amura a janye yajin aikin nan da alkawarin za a biya diya ga duk wani rashe-rashen da aka yi mun yi ta shi ne ya kawo da ni da naɗa wannan kwamiti domin mu samo sahihanin mutane nawa ne suka rasa rayukansu kuma waye shi dukiya ce aka rasa kuma nawa ce dukiyar da aka rasa muka naɗa wannan kwamiti kwamiti ta yi aikin ta yanzu ta ba mu report din aikinta ta report din da ta ba mu ne yanzu za mu je mu gabatar a ga gwamnatin tarayya domin ganin cewa gwamnatin tarayya ta cika alƙawarin ta na cewar za ta biya diya ga wayanda suka rasa rayukansu wannan shine umul izin wannan taro da muka yi da kuma shi kwamitin da muka nada da kuma bamu rahoto do akwai bukatu da muka tura wa gwamnatin tarayya a wancan lokaci na farko mun ma nemi da a yi mana kasuwanni shiya shiya ita wannan kasuwanni shiya shiya zai kawo a tunaninmu rage yawan kashe-kashen yan arewan da ake da suke daukan kaya da kuma kona musu dukiyar da ake idan sun tafi kai dukiyar kudu idan aka yi wannan kasuwanni shiya tsakanin bodan arewaci da kudanci su yan kudanci su kawo kayan su kasuwan nan ta shiya mu dan arewa mu kai namu kasuwa kasuwar su saya namu su tafi mu ma mu sai nasu mu juyo amma wannan baya nufin wai yan arewa da ke kudu su dawo arewa ko kuma yan kudin da ke arewa su koma kudanci a'a kowa ya zauna inda yake amma harkar kasuwanci tafiya da kaya mai yawa a tafi a kona hakan an yi wannan shi ya zai hana wannan kone-kone da ake yi so yana ɗaya daga cikin bukatun da muka yi sai yawan tara da get-get da ake samu idan mutanen mu sun tafi kai kayan dukiyarsu kudanci a rika tare su ana karban wani lady wato wani haraji babu gaira babu dalili mun yi kira ga cewa sai a biya mu biliyan arba'in da bakwai da dugu biyar na rayuka da dukiyoyi da aka rasa. A gwamnati ce naturally ta nuna ba za ta iya biyan uh, wannan kasafi ba amma dai lallai za ta biya diya a uh, mu je rubuto su mun rubuta yanzu an fitar da komai za a kai Eh na ji labarin gwamnati kamar za ta ba da kashi goma ne cikin ɗari na. Yes yes yes Dokta Awal Abdullahi na kungiyar itifakin Arewa. A Bauchi kuma kamar yadda ya zo a labarunmu na baya, taron zaben shugabannin APC ya bar baya da kura inda aka samu mutum biyu na ikirarin su ne shugabannin jam'iyyar. Wannan ya auku ne a Kano da wasu jihohin wakilin wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana da wannan rahoto akwai rukunan 'ya'yan jam'iyyar apc da suka gudanar da zaben shugaban jam'iyyar a hotel din zaranda ta hanyar daidaito kamar yadda uwar jam'iyyar ta kasa ta buƙaci yin hakan sannan kuma guda ta zo ne daga abuja da wasiƙa ɗauke da sunayen wasu mutanen da ta bayyana su a matsayin shugabannin jam'iyyar a jihar bauchi honorable yahaya imam yana daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta abuja ta gayyata domin zuwa abuja don gudanar da fidda zaben shugaban jam'iyyar a Bauchi ga abin da ya ce. Mu ne muka yi congress halattacce saboda mun bi umarnin party ina kira ga shugabanci na jam'iyyar APC na kasa su tabbatar da abin da al'ummar Bauchi suka yi saboda mu ne muka yi abin da jama'a suke bukata kuma abin da ita uwar kwaloluwar a masu ruwa da tsaki suka faɗa a zo a yi. A ina kira ga shi His Excellency mai malabu ne a matsayinsa na shugaban riko wanda ya daidaita jam'iyyar nan. A yi kokari ya tabbatar da abin da mu mu muka yi a jihar Bauchi na zaben shi Alhaji Sunusi Kwandai a matsayin shugaban jam'iyyar APC na jihar Bauchi. A nasa bayanin shugaban taron fidda shugaban jam'iyyar da aka gudanar a Zaranda Hotel Honorable S Noma ya yi karin haske kan batun. Ai shi Sunusi Kwandai shine dan mu kuma shi muka zo muka zaba jiya by consensus din stakeholders. Mu ya mu ne muka ne shi muke amincewa yan takara da yawa da ban san iyakacin su ba daga center suka yi da campaign suka zo suka ba shi support suka mara masa so wannan shine dalilin sa sa muka gudanar da mu da mu kai for confirmation. Shi ma wanda aka zaɓa a matsayin shugaban jami'ar APC a jihar Bauchi ta hanyar daidaito ya yi jawabin godiya kamar haka. Suna na Honorable Sanusi Aliyu Kunde ni ne zaɓaɓɓen chairman da aka yi 16 ga watan goma 2021. Godiya na ta musamman wa duka critical stakeholders namu na Bauchi Central Zone sannan kuma ina albishir wa duka carrying members na apc na jihar bauchi cewa insha allahu zan cire musu kitse a wuta sannan kuma insha allahu duk yan uwanmu da muke tare suka bar mu in zan part of abin da zan yi shine in kokari in tattaro mu gaba ɗaya mu dawo gidan da suke domin gidan da suka gina ne bai kamata su kudu su bar mu ba su dawo a haɗa karfi da karfe domin zaɓe ne a gaban mu sai dai kuma a lokacin da na ziyarci ɗaya wurin taron an shaida mini cewa sun bayyana sunayen wasu mutane ne a matsayin shugabannin jami'ar bauchi kuma sun tafi abuja abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya kar a sha'afa murya amurka ake sauraro a shirinmu na hantsi daga abuja ga shirinmu na gaba. Barka da hantin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin yanayi da muhalli. sakamakon matsalolin da manoma suke fama da su a sanadiyar sauyin yanayi wani kamfani mai sai da irin shuka silvex tare da haɗin gwiwar jami'ar bayero da kuma kamfanin links sai cibiyar noman rani da ke kano sun yi wani yunkuri da zimmar zaburar da manoma akan dabarun noma na zamani abokiyar aiki baraka bashir wacce ta halarci taron ta zanta da abdulrahman dan baba babban jami'i a kamfanin links wanda ya yi bayanin irin yunkurin da suke yi tambayar da ta fara masa ita ce ko yaya najeriya za ta samu wadatuwar abinci duba ga yadda sauyin yanayi yake yi wa manoma barazana ga kuma abin da ya shaida muna da mandate da shekara biyar mu rage radadin talauci a arewa akalla koda da kashi 25 ne sannan mu samar da ayyukan yi akalla dubu ɗari sai aka lanta juya daga yadda aka faro aka ce yanzu duk kuɗin da zamu kashe da aikin da zamu yi ya zamana akan yaya za a yi manomi ya jure ma dumaman yanayin nan da yanda yanayin damina take canza ba ta zuwa da wuri ruwa ya zo ya ɗauke da wuri a yanzu sai muka fara aikin mu a Kano Jigawa da Kaduna akan projects guda uku guda ɗaya ɗaya da muke kira system of rice intensification wato dabarun noman shinkafa ne wanda ake alkinta ruwa da kuma yadda za a guje ma sauyin yanayin nan saboda bincike ya nuna cewa kusan kashi goma sha biyar zuwa ashirin da biyu na abubuwan da ke jawo dumaman yanayi daga noman shinkafa suke saboda yanayin yadda manoma suka saba su kwarara ruwa a cikin fangale noman shinkafa sai ya cika ya kawo har baki ya daɗe ma bai tafi ba so yana sa duk wani iska da ke cikin ƙasa sai ya fita sai ya zamana a cikin ƙasan ruwa ne sannan ana amfani da taki ana ta amfani da magungunan feshi sai a fitar da wani ruri wanda su ne greenhouse emissions din cikin su akwai methane cs4 akwai kuma su nitrous oxide wanda ke su suke zuwa su gada da dumaman yanayi so wannan tsarin noman na sri yana taimakawa ne yadda za a rage yawan amfani da ruwa ya zama cewa an alkinta ruwan sannan kuma maimakon yawan amfani da chemical da taki ya za a yi mu amfani da na gargajiya saboda shi ma a rage waɗannan chemicals din da suke cikin ƙasa sannan kuma in ruwa ya yawa a cikin fanga maganin a sa manoma su fitar da shi ita jijiyan shinkafar nan shakar ruwan take ba kurba take yi ba ana bukata ne ta yadda za ta zama ne koyaushe akwai lema ba wai akwai ruwa tsamo tsamo ba in dai ba an bi hanyoyin da za a rage damaman yanayin nan ba to ana nan kullun jiya yau farawa ne amma za mu iyakan kokarin mu yanzu mun fara daga jihohi guda uku ne in dai muka jarraba duk wani dabara da ya nasara a Kano Kaduna Jigawa to mu dauka mu kai duk jihohin arewacin Najeriya wani abu da ya kamata manoma sani shine cewa yanzu ko a ina za ka yi noma ko da a ce ce ruwan sama ya dauke wanda shi ne ka'ida mu ma na farko kafin mu zaɓi manoman da za mu aiki da su noman rani dole a juya ni ko da lokacin daminan ne a yi harvesting in ruwa ya dauke a amfani da wanda aka yi harvesting din shi kuma wannan system na rice intensification inda aka yi su a wasu wurare ya nuna cewa bayan kara wa manomi yawan amfanin da zai samu wanda yake fiye da kashi hamsin yana kuma taimakawa wurin wannan rage dumaman yanayi. Shi kuma daraktan cibiyar noman rani Jibrin Muhammad Jibrin ya yi tsokaci akan mahimmancin horar da malaman gona dabarun noman na zamani. koyaushe da in aka ce hasashe kamar yadda suna ce hasashe ne sauran abu kuma sai da Allah ya amma hasashen amfaninsa shine in ana tunanin za a samu matsala sai a shirya mata kamar in ana tunanin ruwa zai tsaya da wuri sai a nemi irirrika wanda suna yi da wuri amfanin hasashen kine to amma matsalar shine a kasan nan aikin malaman gona ba su isa ba yadda za su je kuma lungu su ba wa manoma shawari yadda ya kamata sannan ya kamata a kara yadda ake ba da shawari ta rediyo da sababbin hanyoyin sa intanet da kuma takardu da ake bugawa na shawari wato essential sashen bulletins sannan kuma yawanci za a ga malaman gonan sai ka gaba a garin suke ba kamar a presentation ɗaya da cikin da suka magana ya tambayi ba malaman gona a wata jiha yaushe aka yi musu bita suka ce sama da shekara goma to abubuwa ku suna canzawa shi kana ga Najeriya za ta cimma cin abinci ba da yadda ake samu to dalilin da ya sa muka haɗa wannan taron ma shine ana samun canjin yanayi duk wanda ya san yadda abubuwa suke kamar shekara talatin da suka wuce yanayin damana ta canza ana samun zafi yana karuwa da sauransu ruwa yana zuwa ya dauke ba yadda aka saba ba dole a kawo dabaru iri-iri wanda zai samu samu yadda za mu iya da kanmu a kasan nan abu ne mai yiwuwa A nasa bangaren kuwa, shugaban kamfanin Silvex Abubakar Umar Karfi ya yi tsokaci a kan irin alfanun da manoma za su iya samu har idan za su rungumi fasahar noma na zamani. Idan manoma za su yi amfani da fasahar zamani wajen harkokin noma zai magance musu matsalolin kwarai da gaske zai taimaka musu da farko dai za su samu cikakken bayani da zai taimaka musu akan bayanan abin ake ce ma focus na weather wanda wannan zai taimaka musu san a wani lokaci ya dace su yi shuka wace irin kasa da kuma duka information akan nagartar kasa da ruwa da kuma irin takin da ya kamata su yi amfani da shi sannan wannan fasaha ta zamani zai taimaka musu wajen su san iri da ya kamata su yi amfani da shi da zai ba su ingantaccen yanayi ko ya ruɓanya samun su na tattalin arziki da kuma abin da suke ya fitarwa daga gona sannan zai canza rayuwarsu gaba daya yau gurare da yawa da muka je muka yi aiki manoman nan saboda irin tasirin irin da aka basu mutum zai ce maka da kila yana samun buhu talatin yau ya samu buhu casa'in imagine na ce mutum ya samu buhu casa'in definitely zai canza rayuwar idan za su yi dauki wannan sabon tsarin ita wannan fasaha dole ce mu yi da ita ko kuma mutum zai gan shi kawai ba a cikin kasuwanci mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma baraka bashir da ta tattauna da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi manuniya manuniya manuniya manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnati tarayya ita babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ne sai Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam. salam.